dan isarka dan kaɗaitakarka Allah dan albarmaka da manzan Allah dan darajarka da manzan Allah Allah dan sirrin duhu da haske da kai Allah dan martabar annabi Allah dan sirrin da manzan Allah yake ciki a yanzu Allah ka kara annabi daraja Allah ka bar mu da soyayyarsa Allah ka kyauta karshen mu Allah sa mu gama lafiya Allah ka duba zakatan bayin Allah kowa a wannan gurin akwai zuciyarsa kowa akwai abin da yake roƙonka Allah dan martabarka Allah dan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ka fifita su ne na kusa da shi su ne sai sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina hamza sayyidina usman allah dan iyalansa dan dawafin da suka yi a wannan gurin allah dan martabar annabi allah ka kara annabi daraja allah ka bar mu da soyayyarsa allah zan yi roko zan yi koyi da wanda ka fi so annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda muka fi so allah ka karbi sallar mu dan sallarsa allah karbi hakurin mu dan sa allah karbi ceton mu dan sa allah ka yi mana dan shi allah ka yi mana dan sa allah ka yi mana dan sirrinsa allah ka yi mana dan sa allah ka yi mana dan biyayyar da yake maka allah duk abin da zamu roƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya roƙa kuma kai masa Allah dan alfarmarsa Allah ka sa mu cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai cita Allah ka sa mu cikin ceton ka sa mu cikin rahamar ka ranar gobe kiyama Allah dan arzikin annabi duhun kabari azabar kabari masifin kabari tashin hankalin kabari Allah dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah karka sadar da mu musu dukkan musulmi Allah karka sa mala'iku su tambaye mu Allah ka sa mu cikin ceton ka sa mu cikin rahamarka Allah ka sa mu cikin wanda manzon Allah zai ibara da gobe kiyama cikin rahamarka ya Allah Allah kai ne Allah Allah kai ne Allah Allah muna tsoron azabar ka dukkan al'ummar musulmi muna san rahamarka Allah kai mana rahama ba don kowa ba sai dan biyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ka sa mu cikin cetar ranar da zaka nuna waye Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wanda ka fi kauna din nan wanda ka fi so muka fi so waye shi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallama to Allah kai mana dan hakurin sa Allah kai ka dai ne Allah mafi sanin ka shine Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallama Allah dan san da kai wa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka fifita shi kyakkyan bawa Allah ka duba mu Allah ka duba bayinka banda kai Allah wa za a yi wa kowa da zuciyarsa yana roƙonka ga ɗakinka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi wanda ka fi so din yayi dawafi a wannan wurin Allah dan dawafin da yayi Allah sa abin da muka yi Allah ka karbe shi dan arzikin annabi alhamdulillah alhamdulillah rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin na haka MC na manzan Allah a kodayaushe ban san ma ina yin MC ba sai yanzu na tabbata ina yin MC sai da soyayyar annabi Allah ka dawwamar da mu da soyayyar manzan Allah Allah ka bar mu da annabi Allah ka yi mana dan annabi Allah ka bar mu da annabi Allah ka yi mana dan annabi ga bayin ka nan Allah masoyan Allah akwai antancin bayu a nan gurin da kake roƙe ka to Allah dan alfarma abubuwan da da bayan amana Allah ka haifi mana kurakuran mu Allah mun tuba mun tuba mun tuba mun tuba mun tuba Allah alhamdulillah alhamdulillah Allah ka sa mu gama lafiya Allah ka ji kan iyayen mu ka ji kan iyayen mu ka sa su huwa Allah ka ji kan dukkan musulmi gaba daya san arfa